الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أن الأمثال نضربها للناس لعلهم الله الخالق البارئ المصور له لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله bayan gaisuwar musulunci insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammaci cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan na shekarar musulunci tun daga hijira ma'aiki daga Makka zuwa Madina zuwa yau shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha shida ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar insha Allah za mu duka karatun mu ne akan na je bisa ga taimakon Allah zuwa in Allah ya kace mu jiya mu yo suratul hash inda Allah ya shi ya zala mu da kamanninsa masu girma da girma alqur'ani tare da kasancewa gani adam suna wasa da kima alqur'ani mai gwada da alqur'ani an ba a hankali أنت كلام بعض القرآن الآيات تستهجيك بالنسبة قلنا يا أبدا مسلم حسن لكي أما دوش يا مسلم لا حتى جمع الله أن لا يلا سن في حد كلام بعض القرآن من تحت من تدش كهنا يوم مرشين يسعب يفنجي إذا مجدزاني يسعب يهما إذا مجدزاني ما صرت جنسي ya samu ya alkhairi inda mutum mubta shine maqsudin Allah wa Wannan, wallahi ya sauke alƙarin da kan falaga kankara ko sassa aka karanta wa Qur'ani da ta farko shi ta ke ce shi saboda kauna Allah da rigita game da Allah mu muka yi kowa cin cin ta saboda mun yi zuci hankali mun yi shi daukaka mu kai yi cin cin ta karanta Qur'ani ya yanzu da suka samu a bayan muhan daga juri ya za mu zuwa ga Allah ta kai baka mu da Qur'ani ya zama sanadiyar su a halayen da ake durmu da ba mu shi ne zai yau kuma za mu tashi suratul mumtahina sura wadda aka jarra madaniya kuma suna daga cikin surorin madina ba a yadda tuha salata shirin, suna da aya goma sha wannan sura mai daraja suna daga cikin surorin madina allati tahtamu bi janibi tashri'i wanda suke bage da shari'a musulunci don haka abinda babban abinda abinda sura take karantarwa al-hubbu wal bughdu fillah in za ka so ka so don in za ka yi ka yi don mutumin da ya Allah kada a samu kana so da in dai kana so yi wanda shi alhukmu fillahi wal hudu fillahi min awfaqi qural iman yana da cikin mafi ƙarfi yabon iman sun manzo Allah ya ce man ahabba lillahi wa kariha lillahi wa a'da lillahi wa mana'a lillahi sai ka fiska kamalar iman duk mutumin da ya so don Allah ya ƙi don Allah ya bai don Allah ya haɗa don Allah mutumin da imanin da ya ci kan jima'a in Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka sura tana bayani a kan abin da ya shafi zargi harkonta ga ta abin bin abiban ta ta lokacin da ya rubuta yau kita ya tura ma mutanen makka tana haɗa musu manzon Allah ya yi shirin zuwa ya yabe shi wadda za ka ji Allah ya ambaci abin ɓaro ɓaro shi a ƙura sai nan kafin Allah ya ɗauko abin da rubu rubuta ya ga mu da dawo ka'idar rubuta ma a sama cewa ki ya ba ka rubuta ne ba kamar yadda cewa za ka zo ka ya aika mutum uku su sami wannan labarin shi ne sura ta fara don haka sai Allah ba madaukakin sai ya ce su ya hana بسم الله الرحمن الرحيم نعم يا تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا يا أيها الذين آمنوا يا رب السلام عليكم كان أي أرض wannan mai wasiƙa yana umar yace yana jin da wayanai manzo Allah ya ce a ya halarci ya yana duk kuskure da Allah har yanzu Allah bai sallahi yi yace ya wannan suka yi imani da Allah za ku tattazo a duniya a duniya kuma abun ne kada wani majiyana

sun kafin ce ma abin da ya zo na daga gaskiya shi ne alƙur'ani sun kafin ce nan kafiruna dini kuma bi qur'ani kuma lafi anzalallahu alaikum bil haqqi wa sun kafin ce ma abin da Allah ya kawo na dini da qur'ani wanda Allah ya kawo da gaskiya ba yanzu, bayan haka yukuri jula da su cikin ayyukan su suna fitar da manzon Allah wani ya da ku cikin gidaje suna zaune adawar su da fitilar su ta kuka riga an tuminu lahara rabbi kuma yau ku yi imani da ba wani da yake kamar yadda Allah ya ce cewa turun burun ba ma na kamu min ko illa wa ma na kamu min hum illa wallahi ba su zargi ba su yi musu ba kan komai ba illa an yi umilu billahi da azizul ba ce kawai ba su yi imani al'aziz al-shani kawai wanda ya yi abin gobe shi na na Allah ya ce yukhrijuna da wani wa iyyakum an tu'minu bi rabbillahi rabbikum suna hanyar da su jira ne saboda ku kawai kun yi imani da Allah mu yi wannan abin da kuka yi in dai kula na in kun sun karatu jihadan fi sabili in dai har kula na wanda aka zace ku yi fito a matsayin jihadi cikin hanyar Allah wa ku za a mardatu da kuma neman yarda ta in ji Allah to soyayya tsakanin ku da su ba ta aka ce a in fara su mujahidi fi sabilillah talabar liman lafi cikin da haka kariyo to talaka ta ku zuwa duniya a duniya a duniya kada ku ku mai a nan ku musu Kamar Allah yana rubuta la ta ku zuwa a duniya ku tuwa duniya kada ku ga ku yi ya na ide ku musu ya na don saboda abin ba su faruwa cikin zuciya don Allah da sun wanda ya ce Allah ba su faruwa wuri ba da wajen sarki shi hana wa ta'ala ya ce sirru na idan ne wa suna aka yi saba da soyayya da tarihi da kafirai kuma wa ana a'lam ni ina kalli ma a kai da abin da suka kore wa ma'alan da abin da suka bayyana kuma aka sa tura nasiha gare su وانا عالم بسبيلتكم وانا عليكم لا تعطي فلا امنه la ya kafa abin da shi min hawali duk wani abu da Allah ya kafa ya ruwa dai a cewa za su yi mu ka taube ku wani da ba shi ta. Allah ya da jima ma na abin Allah ya da yi wani na abin da ya kafa da abin da aka. da yi wani na aiki Allah ya da yi na aiki in kai ya da yi ka kai ya kai ya kai ya kai ya Allah ya zargi aikin nan kai a kai rigide da istighfari ka tuba ma saboda halimu manzo Allah ya kira shi yace ma hamalaka ma hada yace ya rasu rasulullah la ta'jal alayya da Allah ka sai gaggawa inni kuntu imra'an mulkadan fi quraish ni mutumin da an da an lika ne an ce da quraisha wala akun min afusiha ban zama ɗan ƙabilar Quraysha wa kana man mata min al muhajirin lahum qaraba waɗanda an tare da kai na muhajirin suna da dangi ta cikin makka ya hamuna biha ahadi da wannan zumunci suna iya kare martaba ƴan uwansu wa amwalahum da su bi makka da wannan da amma wa hababtu bi kulisu ifata ni zalika min an-nafsi fi da yake dangantaka ta jini ta tsere min ban da ita gare su an attafi da yadan in kashi dan wani hannu ya hamu da biya karaba shi wadanda za su tare ya'yana da a cikin masa wallahi wa ma fa'altu zalika kufra wa idadan kici wallahi ban aika wannan ba aika wannan tura wa kika bayana aiki Allah san kan kirki. ko kuma ridan bibi daga ban lafiya فقال عمر بن الخطاب عمر yace. كان يا رسول الله أن أدرك أن هذا المنافق أنا ثم يتيام أن الله لا تبع كذي الله يتيام يا أخي يسوع في كوفة يا أخي لا أثير كلام رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام كما أتي الله إنه شهيد بدران sai ce ai kai ba ruwan da a ciki ya fa halarci yakin ba kashe musulmin da ya halarci ya yakin ba da haɗarin sa ba ɗan ƙarami ko ƙudun da ne musulmi ka kashe kana da mugun laifi ba ne wanda ya halarci ya yakin ba ya ce wa mayu dirita da allah a duk tsala ala ahali badarin waye sanar da kai allah ya kalli mutanen badar mutum ɗari uku da goma sha uku فقال يتم اعملوا ما شئتم ذلك أبين دفك سكر da لكم حقيقة أنا غافر kenan Allah ya yarda bayyane don kyamadon musulunci a cikin ko musulunci a ci nasara ba ko don a ci nasara a kan musulunci wallahi wani na abu na na kishi dukiya da dan ya ya amma ba cewa ya fi gudu ku fi fitara ku wala ku ci an zari ku yan tsara kuma zo Allah kowa bai yi mai wallahi ku kama jikin ku gama zo Allah mun ni ya kabiri sai da kai su gudu har da iyalai su gudu su da dukiyar ko da za a tuwa shi da iyalai suna rike da dukiyar su suna da ransu Allah ya gano haka cikin su saboda shi Allah ne zuwa asali abubuwan da aka kira kuma muhallu nazari Allah ne zuwa alƙalu inda masani abubuwan da aka suke kallo zuciya ce mu muna kallo da aikin da kai da hidimar da ka samu zuci mu ke ba ka mu maka fata kai shi ko Allah yana kallon zuciya ka don me kai lima fa'anta, fa kaifa fa'alta ya kai kuma to ba kai don Allah kai ko mutane shi ne Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya wa man yafa'alu duk wanda ya aikata irin wannan dabi'a da tona a tsere da da cikin ku faka da zalla sawa asabi ya bace daga bari abin da daidai abin da daidai ko ya asiri amma sai ya bar shi a kasin sa duk wanda ya haka ba sai kadai ba ne, duk mutumin da ke tona a tsere asirin musulmi ko cikin da ta, yaje ya aiki tsere wasu masu asirin da ba su mai yaji yaje ya tona shi hakika ya bace daga bari hannun aya mai daraja fatarantar da mu harancin soyayya a mai gina ni a kiyayya kyamar annabi kyamar shari'a annabi kyamar wanda ya bi annabi shi ke na wannan mutum ya bayyana mafi Allah ne kulla soyayya da shi kulla gaba da Allah ba zura ta karantar da mu duk abin da wa zai yi komi da ya koyi shi Allah na gani don wannan matar da an kai masa yan wasiƙa don garta ta cire ta tura ya takarda can ƙarƙashin daji amma duk da haka nan da wahayi ya sauka Kuma aka rasulullahi sallallahu alaihi aliyan wa zubaira wal da bin al-aswad kai manzo Allah ya aliyu da Abu dali da Zubairu bin Awwam da kuma miqdad bin al-aswad manyan sahabbai da. yace maza in daliku hatta ta'tu rawdatu fahi ku yi tauri ku zo rawdatu fahi fa inda biha zainatu ma'aha kitabun ku zo wurin da kuna ganin wata matafiya ila za'ani wata matafiyar mata ma'aha kitabun fa ku zuhu na tare da ita akwai littafi ku karbo da akwai wasiƙa tare da ita Fatuni bihi ku zo min da wannan littafi ko karajina aliyu yace sai muka ta, hatta na rawdata sai muka zo su fatin sai za na da ilil sai ga mu mu yi karo da daidai mai yi ya faɗi ana ƙarya wallahi ba yadda za a biyo ta saboda Allah suna yi wurin sai ga wasu tsohuwa da yan koranta da yan kayayyakin ta na matafiya za ta na wasu وقلنا في مكشيلها أخرج الكتاب أوه جنب الكتاب فقالت ما معي من كتاب آه أول فاهم بالكتاب يا رب فاهم تكرر هو اللي فاهم تكرر da san faɗi wannan faƙulna laha aliyu ce suka ce mata tsohuwa da tukuri jannar kitaba aula nan jannar tsiya ba an wallahi ku da takarda ko biyu tsira yanzu kina zama da ni duk inda kike ke ki sai mun lalace ta karana zuwan da faɗa mu da karana gare ki mai kaya kimanin sahabbai ko rigiretin ba su da annabi ya yi magana haka ta ɗauke shi ya samu mini kwarai wanda ba ya shau wallazina amanu waɗanda suka imani da Allah wannan sun ma lam ya ta ba shi shakka abin ba ko gaskiya na ko ba gaskiya na ba a wannan mumini kwarai da an ce Allah ya san Allah a gaskiya kuma littafin Allah a gaskiya manzo Allah a gaskiya Qur'ani a gaskiya da sunna a wani rigi yace wallahi su a gaskiya ko duniya ta yi su a gaskiya kuma duk wanda aka tare su ko shi kadai yake shi a jama'a gurin Allah ba ba ruwan Allah da yawan jama'a to shi ne ko huwa da sajjawa ga lokaci wallahi yanzu kina zama tsirara fa aka rajatu min iqasu sai ta fitar da ta kamar karkashin manzara فأتينا بها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من خالد بن أبي بلتة أتى إلى الناس من المشركين في مكة daga Sadi na abubuwan da a zuwa ga wasu manyan mutane a cikin garin Makka yana ba su labari da cewa an na Rasulun Lahi sallallahu alaihi wasallam har ta ja da Isali. Manzo Allah ya yi ƙari shiri mai tsanani zai kawo mutane. aka bude takarda aka karanta aka ce sahibul takarda ta ce daga gare ka ba ya ce iya kai bayanin salafin ce wallahi ba na yi da don fita ba ba na ta ce ba wallahi mun da Allah dalili na ina son su gudu ya na su ce da yadda amma ba ni fata a cikin tsara wannan ba mumin yana iya kuskure duk da ba ma'asumi ba mumini bai wuce kuskure ba duk wanda ba ma'asumi bai wuce kuskure كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون هو اللي قاعد لا يكسر أما ما في الخير ما تكسر ما تدوبر مع الله كلهم كاستغفار كلهم كاستغفار هم بعد استغفار ما يستغفر kace Allah na tuba jiya ne ga wata mace baka tuba ba haka ma tuba ba yanzu na fara aiki da in kan ka tuba ka kawai ya shi ko da wata rana zuciya na rinjaya ka amma lokacin da ka ce ma Allah ka tuba ka isku ba ka kare da wannan aiki don haka shine Allah ya rubuta cikin da mu labari ke ce mai ya fa'al hukum faqad dalla sawa as-sabil la kashi daga bayan hanya da yake sai Allah ya ce a gaba na'am يثقفوكم يكونوا لكم أعداء نعم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ثم أخبر تعالى المؤمنين فما أن لا يتلاقى تنويع بعضهم إلى بعض في عداوة الكفار الشديدة adawa da kafin cikin su mai tsanani alhukum hakimat fi qulubin wa ta a adawa ta zauna a cikin zukatan in yi maka dariya za mu dauka wanda zai samu dama kana ganin adawa ta Allah ya yi yadda kafuku in suka ci nasara da ku ko ya kamata nuni ku suka samu dama suka kama su, ko yi ruwa fi qulubin ba ku bayyana abin da a cikin zukatan jinar adawa shadidatu lakum mugunya adawa su da yi yam tulu ilaikum aydiyahum su shimfiɗa muku hannayen da kuma hannunsa da hannunsa da faci hannuwa kuma da duka za su zazzage hannuwan kuma za su biyu kai su sun zara haka Allah ci kai wa waddu law takfuruna sun yi gurin ma ba wallahi kun kafirta ai wa qattama law an takfuruna sun yi gurin ku kafirta ku kunu mislamu don ku da matanta su kamar yadda Allah ya faɗa can zama alƙur'ani yace abin nan ne ne yake cewa waddu law na kama ka kafaru waddu law na kama kafaru fa na sawaa ya ishe ka hakan ne Allah yake waddu law takfuruna buri ake da kun kafirta kama ka faru yadda su ma suka kafirce ma Allah فتكونون كواحد لما تيجي يقول لك لا لا لا لا لا إيه، إيه، إيه، لأنهم أرادوا كفركم قبل كل شيء قبل سنين كافر تعدباني كوري الله يتشيطو ترد سنين كوري كافر تنزل غالبا أبو فانكو بأي ba abokan haɗin ku ba in wai wata dangantaka ta ku gani dan tanfa akum arhamu lan tanfa'akum arhamukum wala أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير Allah ya tafi wancan duk ya kawo gudu ne cewa don iyayen su fere ma da dukiyar su ta fere Allah ya ce don dukiya ta kaka banda da Allah dukiya kar ta sa ka banda da Allah dan uwa ya mumina ya na kada son dukiya ba tare dukiya ya kaka banda da ubangiji kamar da za mu koyi Allah shi ya dukiya kuma shi ya ba da in bai so ba sai ya ba da ya ka zama azaba gare shi don ka kada ka yarda dukiyarka da yayanka su za ka tsanna da Allah ce lan kan fa akum arhamukum wala auladukum yawm al-qiyamah yaqilu bainakum abinda kuka tinkaho da shi dan ku fi da kun karabatukum kusancin ku da su wala auladukum alladhina tawaluna al-kuffar min adalin da diyan da kuke jiban da kafirai sanadiyar ba su amfani ku yawm al-qiyamah shay a ranar kiyama da komai lan yajlibu lakum nafa'an ba su jawo muku wani amfani wala ya dafa wa an kun durran kuma ta shi karka akar rabu da Allah gobe lahira bai amfani ka da komi sai shi kawo ta mai tsari haka ce haza ta faɗi atul da kadi bi ra'ayi wannan kuskurarwa ne Allah ya yi makalibu da abibar da azar da ra'ayin nan na cewa ya yi wannan ya takardar don yanka su tsere dukiyarsa ta kuskure aka ce wallahi wannan ya yi kuskure kuskure ai la tahmilan lakum aradakum auladukum alladhina bi makkah ala qiyamati rasulillahi wal mu'minin kada zumun ku da makka da yayan ku da an makka kada su dauke ku kan yaudaran manzon Allah da mu ana kalu akhbarihim wa mawalatin ada ta hanyar kiratar maganganun annabi da sahabbansa zuwa ga majiya fa innahu la tanfa'akum al-arham wala al-awlad alladhina ataytum Allah min ajli wa istafaqa ma Allah ta tanzilu yawm al-qiyamah gobe kiyama yaftilu bainakum Allah zai rarrabe a tsakaninku ay yahkumu Allah bainal mu'minina wal kafirina wa yudkhilu al-mu'minina jannatin na'im rabe ya shigar da mu'mina aljanna bima wa yudkhilu al-mujrimina darakatin jahim ya shigar da masu da ya shirka da Allah rangunan ta jahannama ai aka rangunan ta kama kamar Allah ya kare mu da zama tare da musulmai da munafukai da kafirai Allah ya ce wallahi bima ta'maluna basir da duk abin da kuka aikata Allah mudanni wa ala bi amalikum bi jami'u alaiha Allah mai hanji ayyukan ku ne kuma zai yi hukunci akan waɗannan ayyuka ranar tashin Allah ya ce yanzu na kun ga Allah ya muna bayani abin da ya faru na qadim bin abin bakr yanzu kuma Allah zai zai buga muna misali ta hanyar annabi Ibrahim da mabiya su ake son mu kwaikwaya Allah ya ce kada kanat lakum قد كانت لكم أسوة حسنة في قالوا توحيد نبينا النبي ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء راس الموحدين الله يكتب قد كانت لكم اسوه حصلت في ابراهيم فمن كل بيت يا كان شيء غريب ذا النبي ابراهيم والذين معه دولا ذا التاريخ ولا ننسى التاريخ su ne abin koyi ku ya ma'asharar mu'minina kuna da kudu wasan asanatun filkali da ibrahim wa man ma'ahu fil da muminin ku koyi annabi ibrahim da Allah tare da shi ina Allah ya in kalu ni qaumi lokacin da suka ce mutane su na a ku. lalle mu masu barranta ne gare wani mata abu da kuma mun ce ma abin da suke bauta ma koma bayan Allah min lahi koma bayan duk abin ku bauta ai hina qalu lil kufari innana mutabarri'una minkum wa min al-asnam allati ta'buduna min dunillah mun bar ku mun butulce ku mun bar abin da kuke bauta na ruguma ka ko ba ba suka ce ba ta tsaya nan ba wa bada na wa kum al-adawa kuma ta bayyana zaharat na wa kum al-adawa wal baghdha adawa hakin juna ya bayyana tsakanin mu da ku إلى الأبد هر أبدا ما دمت على هذه الحالة فتقول لا تسقى حالك يا مؤمن الله إنا ذلك في الذي إبراهيم هذا مزيان وجرين في هذا هو الكافر الذي سبق الله الدين يا أبي كوي فتقول لا تسقى حالك هو يأجريش هو يستثاب هو يستثاب الله يلاكم هيكو هدى بالله الله يبقى فلنزل يا مدرسي shine aka ce kuma wannan adawa za ta ci gaba hatta tu'minu billahi ta adawa da kin juna daga baya doge har sai da kuka yi imani ila an tuwafidullah wa huwa hada sai da kuka aita Allah ku bauta mai shi kadai wa tatruku ma antu alayhi min ash-shirki wal awsan kuma abin da kuke akan sa na shirka da Allah da bautar gumaka wasu tafsiri suka ce amara Allahul mu'minina cikin wagara Allah ya umarci mu'minai wato su yi an ya kasa dubi ibrahim al-khalil alaihi salam su kai kai annabi ibrahim wa bil ladina ma'ahu fi adawati mushrikin cikin adawa da mushrikai wa tabarru'i minhum da kuma barranta ebe mu'amala ka da su da annal imana da kasadi mu'ada asa ada illa saboda imani yana hukunta in waɗanda suka ke Allah wa buguduhum da kyamar Allah ya haka magana za ta kasance mu da ku kaula Ibrahim Allah ya ce amma ban da magana annabi Ibrahim guda sai addini wanda ya wa babansa yace ran da laka Allah ya gaba da roƙan maka Allah nan ba abin koyi bane fa illa fi istighfari Ibrahim li abihi fala taqatuluhi fa innahu innama istaghfara li abihi al-mushriki raja'a islami banda roƙan ma mushriki gafara annabi ibrahim ya roƙi Allah ya ce wa gafir li abi innahu kana wa ghfir li abi إنه كان من الضالين النبي تعالى وغفر لي أبي الله كتاهر كامل قال إنه كان من الضالين haka ce to wanda magana ta shi kafa kwaikwaye amma ta inda ya dace ya yanke tsakaninka da wanda kake Allah uwaye ne da ƴan uwa ne aka ce can ka kwaikwaye shi sai zama janibin Allah sai zama janibin Allah musulman ƙasar nan sun yi wannan ƙoƙari lokacin zaɓen muhammadu wallahi fatuttuka duka suka aje kishin fatu aka yi haɗaka aka zaɓi buhari don mantuwa wata rana muna gomin house mai girma jari ko kogi jama'a duk tijon gana mu ya hito yana son mu zaɓai kuma gashi ya tuha mu zaɓai can ya mutu ya bar muna kahin wanda an mataimaki ta zamu sai daga hannu ce ranka ya lade ce ni ce yau magama mara ba in dai kai mun zaɓi gwamnati muka pdp yau mun bar ta har ba ya ce ya wanda ma'ala za ba rabuwa da wallahi ko ni shi zan kuma haka ta faru don haka abin da Allah ka so ka yi dauriya ka kanne ko ni ka samu ka riƙi janibin Allah duk inda aka ce ga kalimar shahada ba a ko an samu filuwa kai dai je ne Allah ba sai kuskure ba Allah ya ga nan ba mun yi zaton buhari shari'a zai gaskiya nan da a cikin zuciya kai mu aka ita zai dabbaka. sai wasu yan bani na iya kai amfani da jinyar da yaka zuwa suke suke gaba suka shar'anta su ka'idoji da jiyar zama ya tuwa zauna kamar ma ba shi a shugaban kasa ba kawai ya kashi karatun jarida amma ya yi kokari wallahi kun san dai an samu kaiwa ya yi kowane irin minista cikin musulmi cikin yarewa? ya yi kowane irin mukami cikin yarewa Allah dai abba ya kaddari kila maganganun mu da muka mu ce in mun zaɓi Buhari mun gama wahala mu kila shi na Allah ya jarabe mu ga wallahi zaɓi Buhari mun ce wahala sai Allah ya ina cewa da su shi na ya fa sai ya taho Allah ya bara mana ba Buhari kai da mutane da matsala ba dan maganar nan da kun kai sai kun sha bani sai ku mun ka sha shi sai da mun ka koshi Allah shi muna magani abin da ya faru a wancan lokaci ubangiji Allah ya yi waɗanda suka mutu cikin wannan ɗauki waɗanda la'annan suna mutuwa yanzu sanadiyar jagoranci rashin tsari su da tsaron mutane su ma Allah ka sa mutuwa zan mu shaɗa mu da muka rage Allah ka sa mu san imani Allah ka tabda himmar jagoranci mu zuwa ta da martaba mutane so da muna faɗi nake ban yarda ba ga ina ba kawai ai yanzu ina nan ba daje mutum mutum hamsin su hau handa ashirin da bindigogi ne aka cewa bindiga? ake sami guda guda guda hamsin ko wasu larafai da guda kudi su cin kilomita ashirin radadadadadadadada ss ba su gani ba cid ba su gani ba ɗan banga ba su gani ba ɗan sanda ba su gani ba a ce kowa bai da haɗa kilomita ashirin a tafi a yaƙi a kashe mutanen gari biyu ko a kama nage dubu a kora na manoma da makiya a kora su har su ɓace ba ga inda aka yanke su aka ci naman su ba ba ga inda aka kasuwar da aka kai su aka sai suwa ba fammat da ɗaya da duniya ba su ƙasar da an kai sai in ce wallahi mu ƙauyawa ba mu ganewa ɗauka muka hukuma a cikin harkar nan na wasu manya daga cikin manyan mutane siyasa wallahi mu da bamu da kire ilmi nan na boko haka muka tsayi mu wallahi ƙarya ne babu wani bala kure illa manyan ku yi haƙuri manya ku ne lakurawan ƙarya ne mutum bai ɗauku makami rataye da shigo wata ƙasa rataye bayyane da rana tsaka har ya soye abin da ya kaso ga 'yan sanda cikin garin nan kowa bai ce ko ba PID ba su tura kuma in sun tura ba a ce kun wallahi ƙarya ne manya kuna Allah ku rawo in za ku gyara ku gyara don Allah don ku gyara duniya ku da duniya mabiyan ku ku gyara lafiyar ku don lalle in aka ci gaba da wannan abin kuna jagorori kai lafiyar ku ta yi kura wallahi wallahi tallahi manzo Allah ce duk mutumin da ya jagoranci mutum goma bai ba su haƙƙin kariya da tsaro da sanyo ba ranar tashiyar kyama zai tashi cikin farkoki dumu-dumu har abin da ke su sai adalci ko ba ku yi adalci wasu su taso daga wata ƙasa su yau an gaya muna da sojoji isassu najeriya ƙasa ce mai ƙarfi a ce wai sun taho sun hada augi sun taho sun ribanna wai kuma ba wani action ɗi ce da aka kawai mai inda an kai na an ka bari wallahi manya kuna allah kurawa in kun kada ma ƙarfomin masu kashi na su kashe ni ba da ma na kai sanda ni ka gani ya isa mutu nan na ni bar gani in amma dai abin da muka cewa mu masu nasiha ne a gyara a ji tsoron Allah kwamishinoni a ji tsoron Allah manyan darakoci na jiha na SS a ji tsoron Allah jagororin mulki a yi abin da adili hana tsarki da sarakuna da ma'aikatan tsaro a tsarki ne nan mutane yana daga ce abin da ta shirya mulki saboda in an bar mutane ba mulki wani ya fi wani ƙarfi ta'addanci ya kai wani ya fi dubara ta'addanci ya kai aka sa jagorori aka ba makamai saboda su aka sa kai abinci Allah ya taimake don haka shine Allah madauki sarki wannan suka ce ya bayyana a gare mu wallahi abadan mu da komi da ku amma Allah ya ce magana annabi Ibrahim ba ta roƙan ma mushrikai gafara Allah ya ce nan kan sakku kwaikwayayi wannan Allah ya ce la yusha ma amliku laka min Allah min shay amma laka yi maka komai amma dan zaro kan maka Allah shi ya Allah rabbana alayka tawakkalna yace ya Allah gare ka muka dogara wa alayka adabna kuma ya Allah gare ka muka koma gare ka muka mai da al'amuran mu wa ilayka al-masir kuma in mun mutu gare ka za mu wannan ita ce magana Annabi Ibrahim sai Allah ya ce ya ƙara wata addu'a ce rabbana la taj'alna rabbana la taj'alna fitnatan lil واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم وإنك ما أخذ النبي إبراهيم أكثر أي مجانا سيتي ربنا يا أبنجي ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا kada ka sanya mu zama fitina da kafir ila azibna bi aidi wala mi azabi bi ka kakka yi mana azaba ga hannayen su oh inda da su yamsu da ba ba shi mu har kakka jarabe mu da azaba bai ya kun ba kana haula in alal haqqi lama asabu jani kakka jarabe mu da azaba kahire su da wani ya kai mana ko ina su yayin da gaskiya muka ba mu ba mu haɗuwa da wannan bala'o'i wa kafir lana Allah ta gafarta mana ma farada min nabi da zunubi abin da kuke mu da aikatu Allah ka zunubai ربنا ولله يا ربي انك انت العزيز الحكيم Allah ya nana wannan wannan magana fanta ya Allah al-galib alladhi la la yadhillu man su. su wanda ya dogara ga Allah bai kasance al-hakim wanda agwani alladhi la yaf'alu illa ma kunta khayr wa maslaha da ya ka ko bi abin da yake maslaha da haka dan uwa wannan magana ta annabi Ibrahim Allah ya ce mu koyi koyi wanda inda ya roƙa mu ba da lahara yau ya mutu yana shirka da Allah ba a rubuta da komi wala komi a kai ne duk alkhairi da uban kai ma bai na abu dalibi ga manzo Allah bai na bai abin da abu dalibi ya wa manzo Allah amma Allah ya kalle shi ko Allah bai ji shi da azaba kadar Allah ta ci shi ayo shi dan wuta saboda ka addu'a ka sami addu'a don haka kuma duk duk dottijo ya kai alkhairi gare ku ya yi muku hila ya yi muku gidaje da gonaki ya mutu yana tsami. wallahi ku yi shiru Allah ya ji kan musulmi in shi na Allah ya in ba shi na ba ku yi da anan muke cewa alhamdulillahi alladhi bi musa tatimmu salihatu assalamu alaikum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من قرانين كثير من العالم الكلمة تبعتين الشيخ مع علي وأهل الخزاع مع شمال الأولياء نجاح نجاح المنزاع مكتبة والنبوية مع شمال الأولياء تهفين على أساس مستهفين مع الأسرار المسيطة عن قليلة من أحسن السلام كما قالوا فالتنوي أمر كما نحن ظلا كما يا رب السلام عليكم ورحمة الله mutum ne ya zo cikin ɗaji shi kaɗai ba kowa sai ya ɗebi kuɗi ya tafi a junansa kuma ko da ya ɗebi waɗannan kuɗin akwai kyamara a cikin wannan ɗaji ko ya halatta a yi amfani da wannan kyamara a matsayin shaida ya halatta ai da ma gani na ido na aka gani wanda ya gani ko ko kyamara ta gani don haka yanzu kurma ya gani ana karɓa shaidar suna don haka kimara ta ka ta ɗauki hutu ne gashi yana ɗauka a ita wannan shaida ita fa ta wuta don mutu yana yawa ya hasa ka ya zama abin da mutu amma ita kimara ba ta da hasa da ba ta da soyayya rage muna ba ta da hasa da ba ta da soyayya ka ɗauka hutun ka kasu kana diba kasu ka ɗura jini ga inda ka kama hanya Ee, eh, kai na ka juyo zuwa gare ka na an buɗa mu da fito aka ba dan haka yan uwa ana ana an sai da in ta dauko hoto lokacin da ta yi a yanke hukunci akan wannan aiki da aka yi wannan ba wannan ya ce assalamu kuma, malam ya halatta in canza niyyata daga nafila zuwa farilla a'a ya dai halatta ka canza na niyyar ka ta nafila zuwa ya canza niyyar ka ta farilla zuwa nafila amma in ka shiga sallar isha ya halatta ka mai sheta nafila in ka gama sai ka samu jami'i da wasu amma ba za ka tahi kana tarawi ne ka tuno da baka yi isha'i ba sai ka ce cikin zuciya kana mai sheta isha'i a hita za ka yi in ka yi raka guda ka gama ta da wata ka sallame in ba ka yi raka guda ba kuma kawai take hannun ka dai za kai babu sallama babu komi ka ce Allahu akbar Allahu akbar kai ikama yi shayi kawai babu ta da kaji kai shayi ka kashi da tarawih shi kenan babu ta kaka wannan lokacin kai sallama amma inda ka yi raka a guda ta nafila kana cikin ta biyu sai ka tuno ba kai shayi ba hadata da wannan da kake cikin ta ka zauna kai sai ya ka sallame sai ka tashi kai ikama ka samu gare amma ba za ka juya rukuma ta zuwa bai ba wallahi ta'ala a'la wa a'la mu na sai da karshe wanda ina da liman ko da ni to an yi A da liman sai ya a biyu yana tare da zauna ba hmm. ni kuma sai na bi hmm. kuma a ƙara sallah

duk abin da kama nuna in ka samu raka abu ba tare da shi duk dukkan da kama ya kamma, in na kaso na ya kama da kabiliya za ta yi in ya ce kari na ya kai ma ya kama in dai ka samu raka abu ba ko da baka yi ki lokacin da ya ka kuskure nan nashi wannan lokacin ba ka amma sai kari ke shi ka samu raka abu da shi to duk abin da zai yi bajiya ko kabiliya kai ma sai ka yi shi haka wannan ana bin ka bajiya ita ana yin ta mai mai adariyar ce abin nan abin nan ba'adi ya ba ta kuce walau ba da shari ko da bayan wata guda ne in ka zo masallaci an jima kai a rasa kai ba biya wallahi ta'ala a ana wa ana na'am ce Thank you.